Hukumar zaben Najeriya ta sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a jihar Niger. Sai da misalin karfe sha biyu na daren nan da ya gabata ne dai aka kammala tattara sakamakon saboda dalilan jinkiri da aka samu daga wasu ƙananan hukumomi. Baturen zaben dai Farfesa Abdulgaliyu Hambali ya ce sun gama tattara sakamakon daga ƙananan hukumomi 25 da ke faɗin jihar Niger sannan ya bayyana sakamakon kamar haka. APC 657,678 PDP 149,222 Ya ce jam'iyyar APC ta samu ƙuri'u

Sakamakon dai ya nuna jam'iyyar APC na kan gaba. Jami'in hudda da jama'a a hukumar zaben jihar Niger Madaki Muhammad Wase ya bayyana dalilin da yasa aka samu jinkirin tattara sakamakon a nan jihar Niger. To alhamdulillah zaɓe irin wannan ne a gaskiya ya abin na zamana a cikin inec a aiki na inec ban taba ganin lokacin da mutane suka fito gwansu da kwarkwatansu kamar irin wannan lokaci ba har ya kai ga ana jefa kuri'a har wajen sha biyun dare har karfe ɗaya da shauransu har ma ya kai aka waye gari a wasu wuraren ana nan ana a jefa kuri'a to a cikin haka din gaskiya ba za a rasa 'yan kananan matsaloli ba amma wayannan matsaloli cikin ikon allah ba za su sa Eh, <clears throat> su canja a wani al'amari sosai ba abin da ya faru da a wasu wurare ciki wasu mutane waɗanda ba ba su kyauta ma kansu ba su mu kyauta a kasa ba suka sace suna sace akwatuna to sannan a ɗaya gefen sakamakon zaben yan majalisar wakilai da sanatoci kuwa ya nuna su jam'iyyar apc ce ta lashe su a nan jihar niger a can jihar kogi kuma sakamakon da hukumar zaben ta sanar ya nuna cewa jam'iyyar apc ce ta lashe kujeru uku na majalisar dattawan jihar yayin da majalisar wakilai apc ta samu kujeru shidda pdp kuma ta tashi da kujeru uku mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya